فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بيان هكا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى تاكس أدواء وانا يمتشي من البركة نجمع يو أشرين ترى قوات رمضان هجر المائكي صلى الله عليه وآله وسلم دبو الأريه دا أربعين دا وانا كميك ديدي دا أشرين دا بيو ga watan biyar miladiya ta da 2020 a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muke cikin tafsirin suratul anbiya wannan shine majalisunmu na goma sha bakwai a wannan sura kuma shine majalisunmu na karshe a wannan wata mai albarka muna fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya nuna mana na baɗi lafiya da rai da lafiya muna wato cikin tafsirin ayar da ubangiji subhanahu wataala yake cewa na da'u mawazin alqist li yawm alqiyamah fala tudlamu nafsun shay'a mal abdurrahman ta ataki karanta ali a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين الله يشي ونضع الموازين القسط ليوم القيامة كما زام mu sanya ma'aunai na adalci a ranar alkiyama fala tuzlamu ba za a zalunci wani rai da komai ba wa in kana mithqala habbatin min khardalin ko da aikin ya zanto kwakwatan kwacin ko gwargwadon kwayar komayya ne a tayina biha za mu zo da shi wa kafa bina hasibin kuma min isa mu zanto masu hisabi a wani ayar jiya mun yi bayani a kanta na cewa na daga cikin ayoyin da suke tabbatar da adalcin ubangiji subhanahu wata'ala ta a ranar gobe kiyama sai an yi awon ayyuka kuma ubangiji su subhanahu wataala zai kan kawo kowa gwargwadon yadda wannan awo ya kaya faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun faman khasirat man khaffat mawazinu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu na yaflimun so daga cikin ah, matsalolin da malamai suka yi magana a kansa dangane da ayoyin da suka yi magana a kan mizan ko awo a ranar gobe kiyama wanda shine abinda ya rage mu ambata akan wannan aya shine da yawa daga cikin malaman musulmi na da da na yanzu sun tafi akan cewa wannan awo awo ne na gaske awo ne na hakika kuma za a yi awo ne da ma'auni ma'aunin nan yana da ainihin mazubai guda biyu kuma yana da allisan wato sandar da take rike da shi a ciki za a kawo shi gaban dukkan halittu da kowa da kowa zai gani a sanya ayyukan kyawawan ayyuka a mazubi guda a sanya munanan ayyuka a mazubi guda wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya riga ya hukunta tuman kirki ne tun a duniya to mazubin ayyukansa na masu kyau za su yi rinjaye sai ya tafi aljanna wanda kuma munana ayyukansa suka yi yawa su kuma wato ma'aunan ayyukansa ko kuma mazubin ayyukansa na abin da su za su yi nauyi waɗancan kuma su yi saka yau sai ya tafi wuta to wannan shine abin da malamai suka haɗu a kansa na cewa mizani wani abu ne na gaske kuma ubangiji su wata ala zai kafa shi a gaban halittu gaba ɗaya wanda yana da mazubai guda biyu yana da lisan lisan shine wannan sandar da take rike da waɗannan mazubai guda biyu wanda wanda yayi nauyi yayi kasa wanda kuma yayi yau yayi sama to da wannan ne za a auna ayyuka kuma ayyukan mutanen kwarai za su yi nauyi saboda ko a nan duniya aikin kwarai yana da nauyi ba kowa ne yake tsayawa ya yi shi ba ba kowa ne yake iya daukan shi ba na sanurki alaika kaulan sakila hmm. saboda ko a nan ayyuka na alkhairi suna da nauyi ba ko ake iya yin su ba to haka na a ranar gobe alkiyama za su yi nauyin kan ma'auni na auna ayyuka malamai sun yi saɓani game da wannan awon me za a auna a cikin waɗannan ma'aunai guda biyu wato me za a zuba a auna an samu ganganu guda uku kowace magana tana da hujjoji kuma suna iya zama dukkaninsu abu ɗaya ne ko kuma suna gaskata juna sashen su baya karyata sashi ba za a ce ba za su iya haduwa gaba daya ya zanto duka aka yi gaba daya ba a daga cikin malamai akwai da yawa waɗanda suke cewa almauzun shine sahihul amal su ne takaddun ayyuka su za a auna kowane mutum akwai takaddun ayyuka tare da shi kamar da Allah ya ce wa kullu insanin وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا ce قوانا mutum. mun daura masa littafin ayyukansa a wuyansa kuma za mu fitar masa da wani littafi wanda zai wato zai zai ganshi a buɗe a gabansa saboda kowane mutum yana tare da takaddun ayyukansa littafin ayyukansa tare da shi a ranar gobe kiyama da zai tashi da shi saboda haka suka ce wannan takaddun ayyuka su haihul amal su za a auna a cikin waɗannan a cikin waɗannan waɗannan ma'aunai sannan suka yi hujja da hadithul bitaka hadithul bitaka hadisi ne mashhuri wanda imamu ahmad da tirmizi da ibnu maja da alhakim da wasu daga cikin malamai suka fitar da shi wasu da yawa daga cikin malamai kuma suka inganta shi kamar tirmizi ya ce hadisi ne hasan gharib alhakim ya inganta shi ala sharti muslim imamu zahabi ya yi muwafaka da shi akan wannan sannan kuma sheikh nasiruddin albani da ahmad shakir da sun inganta isnadinsa a wani hadisul bitaka hadisi ne aka rawaito shi daga abdullahi dan eh, umar abdullahi dan amr ibn al-as radiyallahu anhuma yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yana cewa inna Allah sayukhallisu rajulan min ummati ala ru'usil khalaiq yawm al-qiyamah Allah subhanahu ta'ala zai fito da wani mutum daga cikin al'ummata a bainar jama'a ranar gobe kiyama fayan shuru alaihi tis'atan wa tis'ina sijillan a baza masa kundayen ayyukansa 99 a baza masa su a gabansa kullu sijillin mislu maddil basar kowane kundi iya ganinsa iya kurewar ganinsa wato yawansa da girmansa sun mai kuri sannan Allah ce da shi a tunkiro min haza shay'an a zalamaka katabati alhafizun ce akwai wani abu a cikin nan da baka san da shi ba to akwai wani abu da aka kara wanda baya cikin aikinka shin um, marubuta na waɗanda suke tsaranka mala'iku marubuta waɗanda suke tsaranka sun zalunce ka da wani abu sun sa maka abin da baka yi ba ko kuma sun rage maka wani kyakkyawan aikinka sai kulu la ya rab sai ce a'a ya ubangiji ba haka ba ta faru ba sai Allah ce da shi afalaka uzrun to kana da wani uzuri don waɗannan duk kundayen munana ayyukan ka ne ga sunan 99 iya ganin ka kowane kundi iya ganin ka cike da munana ayyuka to kana da wani uzurin da ya sa har haka ta faru fa yaqulu la ya rab yace ya a'a ya ubangiji banda banda banda abin banda abin da zan ce banda ta cewa fa yaqulu bala inna laka indana hasana Allah ce a'a kana da wani kyakkyawan aiki a wajenmu fa innahu la zulma alayka al-yawm domin a yau ba za a taba zaluntar ka ba fa tukhraju bitaqa sai a fitar da bitaqa bitaqa shine ita takarda kankanwa sai kankanwar takarda ruqa saghira a fito da wata kankanwar takarda fiha ashhadu an la ilaha illa Allah wa anna muhammadar rasulullah a cikinta abin da ke rubuce shine ashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sai Allah ce da shi to zo ka ga awon da za a yi maka zo za ka ga sanda zai da za a saki awo uhzur waznak sai ya ce ya rab ma hadhihi albitaqa ma hadhihi sijillat wala iguntuwa takarda me za ta yi a gaban waɗannan maka makan kundaye da ke gabana kawo ga kunda ciki a gabana 99 iya ganina na da wani guntuwar takarda ya za ta yi da waɗannan faƙala innaka la tuzlam Allah ce a'a ka yi haƙuri ba za a zalunce ka ba su sijillatu fi kiffa wal bitaqatu fi kiffa sai a sanya wannan kundaye a cikin ma'auni guda sai a sanya wannan yar karamar takarda a ma'auni guda annabi sallallahu alaihi wasallam ce fatasat sijillat wa thaqulat albitaqa sai ko waɗannan kundaye gaba ɗaya sai su yi sama ba nauyi ita kuma wannan takarda guntuwa sai ta yi ƙasa ta yi nauyi ce fala yasqulu ma asmillahi shay babu wani abu wanda yake nauyi tare da sunan Allah to duk wani abu aka kwatanta shi da sunan Allah ba komai bane to kaga a wannan hadisi karara nuna takaddun ayyukansa za a auna ta to wannan yana nuna cewa in aka tashi awo a ranar alkiyama takaddun ayyukan ne za a auna wasu kuma da dama daga cikin malamai suka ce a su ayyukan kansu za a auna su ayyukan kansu za a auna ayyuka na kwarai Allah subhanahu wataala zai mai da su ajsam nuraniya ajsam munira wato sa mai da su jukkuna ne masu haske suna haske shi abinda zai tabbatar da wannan hadisai da suka zo daga annabi sallallahu alaihi kamar hadisin falalar hadis falalar suratul baqara da ali imran annabi sallallahu alaihi wasallam yace za su zo suna haske za su zo suna haske كأنهما غمامتان أو فرقان صوا... أو فرقان من طير صواف ko kuma su zo kamar garken tsuntsaye guda biyu waɗanda suka yi sahu-sahu to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna cewa suratul baqara karatun suratul baqara da karatun suratul ali imran ranar gobe kiyama waɗannan za su zo an mai da su wani jiki mai haske kamar girgije ko kuma kamar tarin tilin tsuntsaye wanda suka kasu gida biyu suna haske to kaga ayyuka a ranar gobe kiyama ubangiji subhanahu wata'ala zai juyar da su su koma wani abu jiki to kuma su ne za a auna haka nan kamar yadda ya zo hadisin albara ibn azib wanda imam ahmad ya rawaito hadisin nan mai tsawo wanda annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi nasiha a makabarta a ciki yake ce yake fadar cewa aikin mutum an binne shi a kabari aikin mutum zai zo masa zai zo masa jiki kamar wato da sura kamar ta mutum yana kanshi nan, mummunan aikinsa shi ba ubangiji zai suranta shi sura ta mutum ya zo da mummunar kama yana wari su kaga ashe ayyukan su za a mai da su kamar jiki a auna wasu daga cikin malamai suka ce a ashabul a'mal din za a auna su kansu mutanen kowane mutum shi za a auna wato a sanya shi a cikin ma'aunin a auna shi ya yi nauyi a ma'auninsa na alheri shi kenan ya yi takayau shi kenan suka ce hujja a nan hadisin nan mashuri wanda yana cikin sayar bukhari annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa za a zo da wani mutum wanda yake mai kibar gaske mai yawanci mai yawan sha al'akulu sharu ya ti yawon alkiyamati la ya zina inda Allah janaha ba. zai zo a ranar gobe kiyama amma awansa ba zai kai fifikin sauro ba duk girman jikinsa cinsa da shansa an zo aka sa shi a mizani aka auna shi to nauyinsa ba zai kai da fiffiken sauro ba da suka ci tuwa ga anan shi sahibul amal din aka auna a cikin manaqib na abdullahi dan mas'ud kamar da imamu ahmad ya rawaito da tsabarani da sauran malaman hadisi sun yi bayanin cewa wata rana abdullahi dan mas'ud yana hawan ita yana hawa itace sai kwaurinsa haka sai ya fito saboda zanin ya dage ko ya dage zanin saboda taka taka ice sai kwaurinsa ya fito shi ko ya mutun ne wanda yake bashi da bashi da kiba siriri to sai ƙaurin nashi sai ba wata sahabbai dariya sai suka yi masa dariya shine annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce nasa kuke wa dariya innahuma fil mizani athqalu min jabal uhud a mizani ranar gobe kiyama sun fi dutsen uhud nauyi to kaga wannan shi ba yana cewa mutum din za a auna daga gashi za a auna abdullahi dan mas'ud kwaurin sa kadai ya fi dutsen uhud nauyi to bare shi kuma gaba ɗayan sa ibnu jarir at-tabari ibnu jarir at-tabari kabirul mufassirin shi kuma abinda yake cewa yana ganin kifatul hasanat wato mazubin kyawawan ayyuka a wannan mizanin za a sanya shi mutum manne da kyawawan ayyukansa a cikin kiffa guda ɗaya a mazubi ɗaya ɗayan mazubin kuma a sanya munanan ayyukansa sauraka idan shi da kyawawan ayyukansa suka yi rinjaye shi ke da tafa aljanna idan kuma a amuna ayyukansa suka rinjaye shi shi da kyawawan ayyukansa to sai ya tafi wuta to waɗannan maganganu duka za su iya haɗuwa gaba ɗaya za a iya auna duka waɗanda za a auna ayyukan za a auna masu ayyukan za a kuma wato auna takardun ayyukan kamar yadda duk nusu sun nuna haka su yasa lamatu shankiti yake cewa za su iya haɗuwa gaba ɗaya kuma su baya karya ta tashi zahirin wannan aya har ila yau yana nuna mana cewa ma'aunan ba ma'auni ɗaya ba ne كما يلو أن آية تكينونا ونضع الموازين القصة الموازين معوني هكذا آية آيوين دا سكزو تكين سورة العراف والوزن يوم إذن الحق ومن ثقلت موازينه هذا يزول آية جمعي وان دا معونان سكينوي هكذا تكين سورة المؤمنون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه آه، فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون haka na cikin suratul qari'a faman thaqulat mawazinuhu fa huwa fi ishatin radiya wa man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiya kaga duk anan yazo da da sigar jam'i mawazin mawazin yake nuna cewa ma'aunai ne da yawa ba ba ba ɗaya ba wannan shine zahirin ayoyin wasu kuma daga cikin malamai suka ce almizan din guda ɗaya ne ma'aunin ma'aunin guda ɗaya ne sai dai an an yi amfani da jam'i saboda yawan waɗanda za a yi wa awan da kuma yawan ayyukan da za a auna abubuwan da za a auna da yawa to shi yasa ake kawo su a sigar jam'i mu'tazila suna daga cikin wanda suka karyata suka karyata samuwar mizani suke cewa wannan mizani da Allah ya faɗa yana nufin adalci don a harshen larabci akan ce fulanun mizan wato fulanun adl fulanun adl wato wani mizani ne wani mai adalci ne suka ci zaka shi mizani ramzi ne na adalci shi yasa kowa a kotuna za ga an yi an yi alamar shi an yi abin da wato guri ne da za a yi maka adalci ba za a cutar da kai ba saboda haka suna cewa wannan shine mizanin da ake nufi Allah zai yi adalci shine kawai abin da ake nufi da mizani amma ba wani abu ne wanda muka sani irin mizanin da muka sani lahu kiffata ne walisan ba ba wannan ne ake nufi ba ah, suka ce saboda Allah subhanahu wataala ai ya san ayyukan kowa ya san duk abin da mutum yake ya san gwargwadon ayyukansa masu kyau ya san waɗanda ba su da kyau sauraka ya san me ya yayi baya bukatar sai an auna wannan ya yi yawa sannan a gane cewa dan aljanna ne wannan kuma nashi yayi yau a gane dan wuta ne suka ce duk ba bukatar wannan don Allah subhanahu ta'ala muhitun bi amali khalqihi to ansar wannan na farko dai ayoyin alkur'ani kamar da muka ji sun tabbatar da samuwar mizani sanadi hadisan manzo sallallahu alaihi wasallam da dama da babu wato masu yawan gaske sun tabbatar da samuwar mizani da kuma awo da za a yi wannan abu ne wanda yake shibhu mutawatir ko maka ce mutawatir ne ma'ana mai ya zo ta hanyoyi da dama ta hanyar ganganku sauraka akwai wannan mizani kuma kasancewar ubangiji su subhanahu wataala ya san ayyukan bayansa gaba ɗaya wanda ba zai hana ya awu ba wanda ba zai hana ya awu ba ai Allah subhanahu wataala ya san abinda bayansa suke aikatawa amma ya sanya musu mala'iku masu tsaransu kuma suna rubuta abin da suke yi ai ya sani ai da sai ba a bari kawai ya aiki da iliminsa ba sai an samu masu rubutu ba Allah baya buƙatar rubutunsu kafin ya rike abin da aka aikata kafin ya san abin da aka aikata kafin bawa ya aikata abin da zai aikata Allah ya riga ya sani don shi kaddara masa aikin ma da zai yi wallahu khalaqa kuma ma ta'malu haka aikin da kake shi ya halicci aikin saboda ya san komai amma duk da haka aka sanya mala'ika wanda yake rubuta ayyukan aka sanya mala'iku waɗanda suke suke rubutu ina alaikum lahafizin kiraman katibi sannan kuma wannan littafin da aka yi rubutun za a zo da shi har na alkiyama duk da Allah ya san duk abin da yake ciki amma dai haka za a zo da shi ce ikra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiba zamantowar Allah ya san abin da yake cikin littafin da abin da bawa aikata bai hana a zo a ce da shi karanta kaga aikin da kai kai kanka kai wa kanka hisabi sannan aka zo wajen wajen wajen wajen hisabin nan ma idan mutum yayi runtu nan ma ai kaga ubangiji subhanahu wataala ya san abin da mutum yayi amma duk da haka zai kafa shaida yau naqtumu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun hatta idza ma ja'uha shahida alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun kaga duk da Allah ya san abin da bawa ya aikata idan bawa ya ce zai yi rinto sai Allah ya rufe bakinsa sai zama hannayensa da kafafuwansa su yi ba da shaida akan abin da ya da fatar jikinsa to kaga inda a ce ilimin Allah kadai da shi zai aiki a dan kaga ba bukatar sai an samu wasu shaidu daga cikin mahaluki amma dan ubangiji subhanahu wataala ya tabbatar wa da bawa cikar adalcinsa cikar adalcinsa baya kama shi da iliminsa duk da ya sani baya kama shi da iliminsa sauraka sai ya zube masa ayyukansa shi da kansa ikra kitabaka kafa bi nafsika yawma alayka hasiba shi da kansa ya tabbatar da cewa ya wato ba a zalunce shi ba ya tabbatar da cewa shi ya zalunci kansa saboda haka duka al'ummar musulmi in banda kadan da suka yi shizuzi da mu'tazila sun tabbatar da cewa akwai mizani na hakika a ranar gobe kiyama wanda lahu lisanun wa kiffatani kamar yadda zo a cikin wasu hadisai babu wanda zai inkarin wannan sai mukabir wanda zai ga dalili amma ya daga kansa ya kasa kasa ya ce bai yadda ba amma ba haka ba abubuwa ne wanda suke a fili la ce wal waznu yawma idnil haqq ne a wannan rana gaskiya ne saboda wannan su ne abinda suka rage a wannan aya wanda ya kamata mu ambata tafsirin ta ajiye ba mu samu ambato ba kuma da wannan ne muka zo ƙarshen wannan tafsiri namu na bana da fatan abinda muka yi na daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu ladansa gaba daya abinda kuma muka yi na kuskure da tuba harshe Allah ya ganar da mu ubangiji ya dora mu akan sawaba kafin mu kai ga ambatan abu kalmomi ko batu na godiya da waɗanda suka ɗauki a taren yaɗa wannan tafsiri akwai faɗakarwa wanda nake so in yi da zama ita ce marfi na wannan tafsiri a take da dangantaka da halin da muke ciki a yau ba mu kaɗai ba duk duniya ake ciki wannan annoba ta corona muna fatan ubangiji wani wataala ya yi mana ita wannan annoba kamar yadda aka sani ta zo da abubuwa wanda da can ba a taɓa yin irinsu ba ba a taɓa yin irinsu ba wannan shi ake kira nazila a fiƙihun musulunci ana kiranta nazila wato wani abu sabo wanda da ba a san irinsa ba ya zo wa musulmi to abinda ya sa muka ce abinda ba wai ta annoba ba ce nazila annoba daman can akwai ta abinda ta zo da shi muke magana annoba can daman an taɓa yi amma yi waɗanda suka fi wani haɗari kamar yadda a cikin wasu jawabanmu muka yi ishara akan haka to amma wannan ta zo da wasu abubuwa wanda da can ba a taɓa samun su ba musamman abin da ya shafi rufe guraren ibada rufe guraren ibada a can da can an samu annoba amma ba a yi doka ko shugaba ya ce ya rufe gun ibada ba ka shiga, sai dai kawai tsananin annobar ta sa kowa ya ta kansa ba ma wanda yake tunanin ya je masallaci ya tsalla wannan shine abin da tarihi ya nuna mana tabqa al-masajid mu'attala ko mughlaqa bila musallin hmm. ba wai doka ce ta hana sallar ba ba a ce wani ya zo zai sallah ko su zo sun sallah aka ce katsi ba an hana amma saboda bala'i ya yi bala'i babu ma kowa yana ta kansa mutane daga wannan ya rasu an tafi kai shi wani ma yana ana dawowa wani za a tafi kai sauraka cikin wannan zirga-zirga tashin hankali ya hana mutane su tuna ma a je a yi jam'i ko wani abu to wannan shine shine abin da ya faru amma abin da yanzu ya faru a duniya ba wai kasar mu kadai ba ina magana duk duniya dakatar da salloli a guraren ibada dan adam kowa ya zauna a gida wani wani abu ne wanda yake yake sabo to dukkan wani dukkan wata nazila duk wani sabon abu in yazo wanda yake buƙatar malamai waɗanda suke masu ilimi wanda za su yi nazari a kansa su ambaci hukuncin Allah a kansa to zai buƙaci abubuwa guda uku duka wata nazila in ta zo akwai abu guda uku da ake bukata abu na farko a tasawur tasawurin nazila a fahimci mecece menene wannan abu wani abu da ya faru ya yake a far daga ina ya samu asali menene ya sabbaba shi waɗanne irin na nata'ij yake da su waɗanne irin abubuwa yake da su masu haɗari ko masu abin nan yadda yana bukatar dai a san tasawurinsa gaba ɗaya a san shi menene wannan abu to kaga wajen tasawur din abun ana buƙatar a nemi masana abun kaga in wata nazila ce da ta shafi tattalin arziki kamar yadda muke gani ayyuka na tattalin arziki da yawa wasu abubuwa sababbi na ciniki suna zuwa wanda da can al'ummar musulmi ba san su ba wanda ya buƙaci dole a nemi hukuncin su a shari'ar musulunci dan shari'ar musulunci ta dace da kowane zamani to kaga akan kirawo kwararru akan harkar tattalin arziki in harkar banki ne kwararru akan harkar banki haka nan a harkar likitanci abubuwa da yawa waɗanda aka samu sababbi wani da babu su in suka faru suka zo ana buƙatar malamai su yi bayani akan sa akan nemo waɗanda suke kwararru akan wannan a nemi cewa to ku yi mana bayanin abin nan ya yake ta yaya yake ya take shi ne tasawur ya take ku gaya mana hakikanin yadda yake to in suka yi bayani to su sun gama aikinsu sun gama aikinsu to shi kuma malami wanda yake fakihi ya san ilimin addini ya san usul na shari'a ya san furu na shari'a zai yi bincike akan hukunci to anan shi kuma akwai matakai guda biyu bayan nasu sai matakai guda biyu waɗanda su ne kuma malamai nan za su taka rawa nan ne aikinsu shi ne taklif na farko takliful mas'ala shin wannan abun da ya faru an taɓa samun wani abu a baya can da ya kama da shi akwai wani nassi da zai shiga ƙarƙashinsa alƙur'ani ko a hadisi ko a cikin maganganun malamai ko fatawoyinsu ko maganganun sahabbai shin ko kuma wani al'asul min usulul shari'a قاعدة من القواعد الفقهية أصل من, من, أصول من الأصول الشرعية تشيك ما لم يشيني bincika cikin abin da ya sani na nususul kitabi was sunna da aqwalul ulama da fatawul ulama ya duba ya ga cewa wannan mas'ala ina za ta shiga wannan shine taklif aikin malami ne zai ba aikin likitan bane ba kuma aikin aikin aikin masanin abin nan masanin tattalin arziki ko wani abu bane wani aikin malami ne shi zai yi wannan binciken suna cewa shi at takyif din nan akan samu akwai at takyiful basit akwai at takyiful murakkab at takyiful basit wanda yana bincikawa sai ga wani abu gashi guda daya shi yayi kama da wannan abu shikenan kaga ba wahala ce to ai wannan abu yana da wani abu da ya kama da shi a da can shikenan ga hukuncinsa shikenan an wuce ko ga wani nassi da zai shiga karkashin sa karara shikenan an wuce wannan shi at tafiful basit baya buƙatar wahala wajen tsayawa da nazari da zurfin tunani da sauransu kamar a zo a tambayi fakiri game da abincin bofi da ake yi na na gidaje na restaurant eh bofe ko eh to kaga a da can babu wannan bofe shi bofe kaga kowa da kowa da kudi ɗaya zai biya da wanda zai ci kaɗan da wanda zai ci da yawa duk kudi ɗaya za su biya to shin ya halatta mutum ya zo ya buɗe wani ya zo ɗan ƙaramin ciki gare shi wani kuma ya zo wawaka amma an ce shi da wanda da wanda kudi za su biya shin ya halatta to kaga wani nazila ce sabuwa duk da ba ba wani ba wani hukunci a ibn to in ya koma yana bincike sai ga a da can ai akwai alhammamat akwai hammam hammam da ake guraren wanka da aka sani tun zamanin daular abbasiya da sauransu wannan guraren wanka a wancan lokaci ba kan famfo ake jawowa ko wani abu ba ruwa ake tare da aji wani zai shiga ya biya kudin ya yi wanka ya ɓanna ruwa da yawa wani ya yi kaɗan amma duk kudi suke biya kuma duk malamai sun a akan halaccin wannan duk da bambancin da ake samu na zubar da ruwan eh saboda haka dan an samu bambanci na ci kai ka gada maka ci kaɗan in kana so ka ci da yawa amma dai ka fita da shi ba haka ake cewa ba <laughs> so kaga wannan takyif ne wanda yake basir amma akwai takyif al-murakkab wanda in ya bincika sai ya ga sama da asali guda ɗaya ma'ana sama da ka'ida guda ɗaya tana fusgar wannan wannan hukunci ya ga al'asul a nan ga wani ka'ida tana fusgarsa ga wata ka'ida can ma ita kuma ta fusge shi tana wannan ta fusge shi tana nan to saboda haka sai ya rasa da wace ka'ida zai ilhaƙinsa to anan ne ake samun saɓani na malamai wasu ilhaƙinsa da wannan ka'ida wasu a'a zai shiga cikin ƙarƙashin wannan ka'ida wani kuma gaba ɗaya ba zai shiga kowace ka'ida ba sai ya zanto asil ne mustaƙil mai cin gashin kansa to kaga ashe duk sanda aka samu nazila to dole ne wajen nazari a kanta a bi waɗannan matakai mataki na farko shine matakin waɗanda suke masana da za su yi bayanin nazila ɗin in suka yi wannan sun gama saboda haka kaga nan kuskuren masu cewa me ya shigar da malamai batun corona nan kuskuren su yake su a tunaninsu in an wanda yake da tasawul matsala kuma shi da zai faɗi hukuncin da za a yi a'a shi aikin sa yayi bayanin ya take amma at-takyif at-takyiful fiqhi da kuma abinda zamu faɗa na uku shine tanzil at-tanzil wannan da aikin malamai ne malami sannan kuma bayan ya gama dukkan bincikensa ya samar da hukunci to sai kuma magana tatbikinsa shine tanzilinsa a lalwaki to hukuncin nan da na samu daga abubuwan da na tattara zai dace da yadda al'umma ta ko yadda yanzu ake ciki ko ba zai dace ba ta kaga anan kuma zai zo ya dubi masalih da mafasid duk wani abin da zai zo da shi in zai sabbaba wato barnin da tafi da tafi wanda ake barin kawarwa to kaga ba zai ba zai ba zai ba zai dabbaka shi ba duk da gashi hukuncin da ya same shi amma kuma akwai wata mafsada a'azam da mafsada da yake barin kawarwa ko kuma ya zanto akwai wasu masalih da suke sama da wanda yake barin tabbatarwa maslahar da yake ko akwai wasu masalih kuma manya da zai iya turewa za ana buƙatar tahsil a'zamul maslahatai to kaga wannan shi ma wani aiki ne na malami ba wani wanda zai wannan aiki saboda haka a nan jan hankalin da nake so in yi ga kaina da da malamai da 'yan uwa dalibai ɗalibai akan wannan matsalar bayan bayyanar wannan corona da abubuwan da ta zo da su an yi ta ƙoƙari a fita da wasu fatoyi da sauransu wannan fatoyi aka yi saɓani aka yi sabani wajen wajen fitar da su duk sanda wani abu ya sauka bayan waɗancan mara tartib da ake bi tartib ɗin dole a tafi a da kansu tasawur takif sannan tanzil to bayan su su kansu malamai ko a da can, suna da manahij na istidlal daban-daban ba manhajin su guda bane akwai wanda yake da al-manhajul istidlali shi kawai zai binciki dalilai ne ba ruwansa da cewa wannan mazhaba ce wannan ba mazhaba bace shi zai binciki dalili ne a kansa zai yi gini akwai kuma wanda zai dauki manhajul mazhabi shi abin da ya daidai da mazhabarsa shi zai kawo don abin da ya fita daga mazhabarsa to zai kokarin ya ga ya kawar da shi akwai kuma almanhajul mazahibi wanda shi kuma mazhabobin duka zai duba amma dai ba zai fita daga cikin su ba akwai wanda shi kuma kawai abin da zai ce shi zai duba al-maqasid shi kawai maqasid yake dubawa duk da cewa su ma waɗancan suna duba maqasid ba wai ba sa duba maqasid ba to yadda ake samun manahijul ulama su bambanta wajen yadda za su yi mu'amala da ita nazila din dole ne a samu bambanci wajen hukunci shi yasa ka ɗauka da dama daga cikin mas'aloli waɗanda suka zo sababbi idan kana karanta maganganun malamai za ka an ɗan rabu wasu ce kaza wasu ce a su suna ganin yadda ya kamata a yi taklifin mas'alan nan kaza ne kamata ya ta shiga karkashin babi kaza don haka ta dau hukunci kaza wasu ce a'a mu mun fuka ta kamata ta shiga karkashin babi kaza don ta dau hukunci kaza saboda haka saba wannan sabanin dole ne a same shi a idan aka samu sabani a irin wannan bai dace a samu kowane bangare ya rike abin da zafi ko na zafafan kalmomi ba a juna a ce wanda ya ce shi a rufe masallatai ya zafafa akan wanda yake ganin cewa a'a a bar masallatai ko a gwargwararen ibada illa iyaka a ɗauki wasu matakai na yadda za a kare kai kada wannan shi ya ɗau zafi akan wannan shi ma wannan da ya ce a buɗe kada ya ɗau zafi akan wanda ya ce a rufe kowanne ya yarda da cewa ɗan uwansa yana ƙoƙarin ya kawo wani abin da yake ganin ya fi daidai da hukuncin shari'a kan matsalar kada a tuhumi addinin juna to amma abin da ya zo yana ta faruwa abin da sabanin abin da ya kamata a ce a ilimance an dube shi sai ya zanto waɗanda suka ɗauki cewa a rufe masallaci suna ganin waɗanda da suka ce a buɗe masallaci illa iyaka kawai a ɗauki matakai na kariya da ake so a ɗauka sai suke ganin kamar suna wasa da rayukan mutane suna jefa al'umma cikin haɗari ba su da abinan hangen nesa ba sa zurfin tunani ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza ya zanto an buɗe kofa har ya zanto ammatun nas su ma sun shiga sai kaga yaro bai kai ya kawo ba yana sarfar malami saboda ya ɗauki ra'ayin da yake saɓanin nasa sai kaga jahili ya zo ba kowa yana sukan malami akan ra'ayin haka nan su ma waɗanda suka ce a buɗe masallaci su ba daidai ba ne su tumi waɗanda suka ce a rufe masallaci waɗanda su tunaninsu ya ba su cewa a rufe masallaci kada su ɗauka waɗannan wasu mutane ne da aka saye su ko ƴan kwangila ne ko suna son su rushe addini ko daban addinin bai dame su ba ko suna so a hana sallah ko sun haɗa kai ana so a ƙaƙaba wa mutane ra'ayin yahuda da nasara da sauransu a shiga sukan addinin mutum har ila hazal hadd har ta kai ana tuhumar sa ana tuhumar wala'insa ga addininsa tare da cewa mas'alan nan a duk duniya duk babu wata ƙasa da zaka samu akwai malamai face sun yi a kai hatta a ƙasar Saudiya wanda su ne suke da wata sulɗa wadda in aka ce ga wani abu da hukuma ta tafi akan sa ba a yadda wani ya yi magana in kai magana kuma a yadda yanzu abubuwa suke tafiya za mutum zai tafi kurkuku to hatta nan an samu waɗanda suka suka saba yanzu lokacin da aka ci za a rufe ko aka fara rufe haramin sheikh abdullah sa'ad shi ya fara fitowa ya ce ba haka ya kamata ba shi bai goyi baya ba ya kawo duk hujjojinsa da yake ganin zai kawo yan sanda suka kirawo shi daga baya kuma da aka sake shi to kuma na san a cikin saudiyan dole ne banda abdullah sa'ad za a samu wasu la iyaka kawai zarf yanayin da ake ciki ba lalle su iya bayyana to sauran kasashe kuma da ba wannan haddis wala haraj ga sunan an samu da yawa waɗanda suka saba duk da cewa qararat wato dokoki na kasashen sun tafi akan rufewar to amma an samu kuma sun saba za mu ga cewa waɗanda suka tafi akan arife za mu ga akwai hayatu kibarar ulama ta azhar hayatu kibarar ulama ta saudiya majma'ul al-fiqh al-islami ad-dawli majlis al-a'la majalisul islami al'a'la na morocco da yawa daga cikin malamai waɗanda suka tafi akan a ce suna ganin cewa wannan abu ya kai yadda za a dakatar da ibada saboda da afuwan za a dakatar da jam'i a masallaci ko juma'a saboda a samu saukin daukan ko yaduwar wannan abu sauraka waɗannan kuma malamai duka ba zai yi ka tuhume su da cewa ba sa son addini ba ko suna yi wa addini zagon ƙasa ko suna son su lalata addini haka na ta bangare guda an samu wasu kuma malaman ne su ma wanda su ma suke ganin cewa abun bai kai har a rufe masallaci ba yanzu kaga akwai darul ifta libiya darul ifta libiya malamai ne masu fatawa na libiya su suna ganin bai kamata a kai ga ga rufe masallaci haka nan rabi ta ulama al-muslimin su ma fatawa su kenan cewa ka a rufe masallaci gaba daya haka nan majma'u fuqaha shari'a na america su ma fatawa su kenan cewa ka a rufe masallaci gaba daya a dauki matakai na yadda za a za a ko kuma za a dakatar da yaduwarta ba tare da an abin nan ba sannan akwai ɗaiɗaikun malamai eh, wanda suka tafi akan haka a kasashe daban-daban a sheikh muhammad ismail al-umrani dan eh, malami ne dattijo tsoho ya doshi ɗari eh, mutumin yaman yana daga cikin ra'ayinsa shi yana ga bai kai da har za a rufe masallatai ba a ɗauki matakai da za a ɗauka muhammadu hasan wuljuddado an san shi cewa malami ne wanda ya tumbatsa a cikin harkar fito da sauransu shi ma yana da wannan ra'ayi dan dan Mauritania ne shankiti ne irin su Abdullah Sa'ad irin su as Ghiryani Sadiqul Ghiryani shine mufti na kasar Libya irin Muhammad Salim Dadu Dudu shi ma har rubutu na ga yayi akan wannan to banda shi kuma an samu da yawa Dr. Hakim Mutairi da sauransu wanda su suna ga Sheikh Abdulrahman Abdul Khalid duk su suna ganin cewa to su ma ba za ka tuhume su akan cewa ba san abin da suke yi ba masu sokakkiyar kwakwalwa ne ba san maslaha ba ba sa duba maslaha ba sa kaza ba sa kaza ba sa kaza kuma hatta a duniyance ba duka kasashe bane suka dakatar da ibada ba duka kasashe bane hatta a kasashen turan a yanzu a cikin halin da ake ciki ka kasar jamus kasar germany sun yadda a yi jami'i a masallatai la iyaka kawai sun ba da dokokin cewa abin nan duk da cewa kasar germany kasar jamus ba su dauki addinin musulunci a matsayin addini ba official baya daga cikin addini official ba kamar kasar belgium ba da kasar holland wanda su sun yarda musulunci addini a kasar cikin addinan kasar akwai musulunci amma kasar kasar jamus babu wannan ba su yarda cewa addinin musulunci addini ba ne officially amma duk da haka sun ba su dama su yi sallah duk da haka sun ba su dama su yi sallah kasar spain sun kira musulmi ka ce in kuna so za ku yi jam'i za mu ba ku dama ku buɗe masallatanku amma ga sharuɗan da muke so za ku bi kaza kaza kaza muke so ku kiyaye ku je ku yi sallalu kasar kasar Spain duk da yadda ka ga mace-macen ya faru a kasar Spain ba a maganar sana sau haka kasashe da yawa a cikin kasashen musulmi Pakistan ba su rufe masallatansu ba hmm. suna ce abin da kasar Indonesia ba su rufe masallatansu ba abin da Mauritania haka sauka akwai wannan hatta a ce sannan kuma akwai kasashen da suka rufe kasar saudiya kasar egypt kasar abinan jordan da sauran kasashen laraba da yawa sudan da sauransu su kuma sun rufe sauraka yadda aka samu sabanin a ta fuskar malaman haka nan su a gwamnatocin an samu sabani a nan sauraka kaga ashe ba abu ne na daga jijiyar wuya ba ana tuhumar juna ko ana yi wa juna miyagun addu'o'i kamar yadda yake faruwa a tsine ma wasu shugabanni cewa sun hana sun hana sallah tare da cewa wani abu ne global duk duniya kuma shi wannan da ya dakatar da yin ibada abin nan sallah ba ibada ba so nake ce ibada dakatar ya ya dakatar da jami'i ko juma'a ba shi kadai ne faro ba yana da abin nan kuma watakila ba lalle ne ba lalle ne sai ya saurari fatawar malamai ba shi dai ya ga duk duniya an yi saboda ka shi ma zai yi ko su so ko kasu so saboda haka in wani abu ya zo irin wannan kana da ra'ayi faɗi ra'ayinka amma kada ya zanto ka ɗauka cewa ra'ayinka shine ƙarshe in wanda duk bai bi ra'ayinka ba ko dai baya san addini ko kuma yana faɗa yana jefa mutane cikin haɗari dole ne ka duba cewa duk inda nazila ta sauka za a samu wannan idan muka yi maganar tasawur wanda muka yi maganarsa da farko a tasawur tasawur wanda shine jigo in ba da shi ba to duk hukuncin da zaka gina zai iya zama zai iya zama a karkace in tasawwur din ya zan a karkace to hukuncin da zaka gina abin nan Iyas ibn Muawiya kamar yadda yake cikin Jami'u Bayan ilmi ilm fadlihi yana cewa inna idza bunya ala a'waj lam yakad ya'tadil duk wani abin da aka gina shi akan karkataccen abu to ba zai mike ba shi ta kanta corona nan har zuwa yanzu ba a gama fahimta ta ba kullum ji kake ana faɗar wasu abubuwa sababbi su alarammomin korona na duniya kullum faɗar wasu abubuwa suke yi da farko a zo a ce ba ta kama yara ƙanana aka da aka ce a ashe tana kama ƙanana aka da aka ce mutum ya ɗauka zai yaɗa wa mutum uku ne aka da aka ce a zai fi uku zai kai shida ban sani ba an kuma ƙara akan haka ko an rage ban sani ba to aka dawo aka ce wasu suka fito suka ce maganar cewa tana zama akan wani object wani abu wanda za a dauka a shafa a taba a dauka a nan babu wani abu da yake tabbatar da wannan aka dawo ana abin nan ana ana ana ana jayayya akan wannan sauraka abubuwa kullun sababbi kake karaje akan ta to kaga ashe tasawwur ɗinta ma har yanzu bai gama kammala ba ashe kaga duk wani hukuncin da za a gina ba mamaki nan gaba a zo a gyara akan sa saboda bai saboda an gina shi akan abun bai gama cika ba saboda haka nake kira ga yan uwa na dalibai da malamai cewa ya kamata a dubi abin ta fuskar ilimi ba ta fuskar bakaken kalmomi da munanan kalmomi ba a duba kuma a ga abin da ke maslaha idan ya zanto gwamnati inda kake ta yi wata doka ta ɗauki wani ɓangare to kakka buɗa ma waɗansu malamai da suke goyon ba wannan ɓangare ka ce gwamnati ta sai su kakkace gwamnati ce ta saye su tunda kafin ma su yi wannan wasu sun riga wasu kasashen me yana cewa gwamnati ta saye su Haka nan wanda bai dauki wannan ba kada ya fito yana cewa mutane ku saba shi ma ba daidai bane idan ina da ra'ayin cewa a buɗe masallaci a ɗauki matakai na kare kai amma a yi bari a yi jam'i ba zan fito ba kuma idan gwamnati ce ka a yi in ce sai an yi wannan ma kuskure ne kuskure ne don ba zai haƙaƙa maslaha ba in za a yi haka rayuwa za ta koma fauda saboda haka yana da kyau a dinga duba duka bangarori a irin waɗannan abubuwa in sun faru kada a rika ɗaukan abu da zafi galibi mu mu ban sani ba ƙarancin ilimin ne ya sa muke haka tun da ko'ina an samu wannan amma abin a ɗauke shi da zafi ka ji ana tsinuwa ana wasu miyagun addu'o'i ana tuhunce-tuhunce ana jingina wa mutane sifofin da bai kamata ba saboda haka wannan ita ce faɗakarwa da na so in yi a ƙarshen a ƙarshen wannan karatu da fatan ubangiji subhanahu wata'ala ya yi mana wannan annoba Allah subhanahu wata'ala ya kawo mana ta ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya waɗanda suka riga mu gidan gaskiya sababin a cikin wannan annoba ko kuma da wasu cututtukan daban Allah ya gafarta musu Allah ya fi musu waɗanda suke marasa lafiya kuma Allah ya ba su lafiya masu lafiyar kuma Allah ya kare su ah, sannan daga ƙarshe akwai waɗanda suka taimaka wajen yada waɗannan karatuttuka da muka yi a wannan azumi a kafofin watsa labarai wanda dole ne ne ambace su kuma yi musu addu'a ta alkhairi Allah subhanahu wata'ala ya karba ayyukansu daga ciki akwai hukumar gudanarwa sunna TV haka nan akwai kwamitin sautul haq wanda suka dauki nauyin sa karatun nan a Aminci FM da Rahama FM da kuma Pyramid FM Kano sannan akwai kamfanin sarrafa takin zamani na shenzhen wanda su kuma suka ɗauki ya sa karatu suka na a kusan kafafen eh, watsa labarai wajen guda biyar akwai eh, abinan akwai daga abinan eh, ah, garanti akwai garanti fm akwai nagarta rediyo kaduna akwai kuma kamfanin fm katsina akwai nta kano da kuma garkuwa fm sokoto wannan duk ah, shi wannan kamfani na shenzhen su suka ɗau nauyin yaɗa wannan karatu a cikin waɗannan kafofi guda biyar hakanan akwai ah, dagira alternative ko dagira alternative health dagira alternative health care ah, a borno wanda su suka ɗauki nauyin sa wannan karatu a dandal ko dandal kura fm da kuma brtv duguri hakanan akwai alhaji kabiru hassan sugungun wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa wannan karatu a aminci fm kano sannan akwai alhaji awwalu rano aa rano wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa shi a nta abuja sannan akwai alhaji abubakar aliyu dan madamin muradan wanda shi kuma ya ɗauki nauyin sa wannan a rediyon jihar zamfara sannan akwai honorable yusuf sale da nare hadeja ko ko dunari eh, honorable yusuf sale dunari hadeja shi kuma ya dauki nauyin sashi a sawaba fm sannan akwai alhaji rabi'u shehu gamawa shi kuma fm gamawa akwai alhaji rabi'u isa sheda shi kuma a zamzam fm da ke tasawa a nijar sannan akwai iyalan marigayi alhaji adamu garkuwa wanda suka dauki nauyin sa karatun a drcfm toro sannan kuma akwai alhaji muhammad indimi wanda shi kuma ya dauki nauyin sashi a nta hausa sannan akwai gwani muhammad adamu alkali wanda shi kuma ya dauki nauyin sashi a express fm sannan akwai alhaji mustapha a maradi niger shi kuma ya dauki nauyin sa wannan karatu a alheri fm za mu ga kimanin kafafen sadarwa 25 da suka yada wannan karatu akwai yan uwa wanda suke tare da mu nan kullum wajen hidimta ma wannan karatu musamman akwai shi alaran magwani abdurrahman adam wanda kullum muna tare da shi nan kuna ganin mu tare shi yake jan baki wanda yana zuwa daga waje mai nisa tunda muka fara har zuwa yau gashi muna tare akwai dan uwa mala alkasim abdurrahman da shine shugaban hawariyun shi ne ke gaba wajen tsare-tsaren yadda karatun za a ɗauke shi a kai shi guraren da ya kamata a kai shi domin yadawa sannan akwai alhaji nura liman wanda shi ma harkar sauti da sauransu shi ne yake ta tire a kanta sannan akwai malam musa gama sunna tv wanda su kuma su ne suke ɗaukan kyamara da sunna tv domin aika shi inda za a nuna wa al'umma akwai nura adamu isar wisal tv wanda shi ma tare muke koyaushe ana daukan wannan karatu akwai malam shamsu abbati wanda shi shi kuma shi ne yake turo muku shi ta ta facebook kuna gani in kun gan shi tar ana jin sauti to duk kokarinsa ne kuma a cikin da aka fara ba a complain saboda haka waɗannan duka da muka ambata da waɗanda ba ba mu ambata ba waɗanda sun ba da gudunmawa wasu ba mu san da su ba wasu kuma watakila mun sha'afa ba ambace su ba dukkaninsu muna musu addu'a da fatan alkhairi Allah subhanahu wataala ya karbi wadannan ayyuka nasu ya sa musu a mizanin ayyukan su ranar gobe alkiyama sannan ubangiji subhanahu wataala ya tsare su daga dukkan abinki duk wani sharri na duniya Allah subhanahu wataala ya kare su daga gare shi Allah ya nauna ya ma'aunan su na lada ubangiji ya sanya albarka a rayuwarsu da ta zurriyarsu da ta 'ya'yansu da dukiyarsu gaba daya ah, da wannan muke addu'a Allah subhanahu ta'ala ya nuna mana wasu shekarun lafiya ya kuma sanya al'ummar musulmi ta koma cikin izzarta da ɗaukakarta kamar yadda take a baya wa sallallahu wa sallama ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh